الأولى بالنظر إلى كلمة السماء مدركة أفضليتها على الأرض لأنها من كما يشمل الصبور الذي بمعنى الرفعة وقد جاءت الآلة من الأرض بتوصيف رفعة الشيء وعلوه وعلوه بالسماء أو إبدا مشتقاتها وبجانب آخر سائد الأرض سائد الأرض جدا تعيد الأرض تشبيها بكلمة الأرض أو التراب لتتم على الجنة والفقر والمسكنة. الثانية معروف بالضرورة أن الحياة هي كل شيء في كل حيوي ولدون الحياة فليس بشيء وكل أرض بل وغير أرض رغم أن حياة الأرض تكون بما تنتجه بما تنتجه الثمر mu'tazil ma'ana da filin da ya zama ke son ɗanyi ta aliki ga kowace takarda da gabatar dan mu ma ta bari mu fara yin ɗan hukunci kaɗan game da abin da muka yi da kawai masu alƙalanci su nasu za ku ji ta ƙare mukaddiman tana ƙarewa da harafin alhamdu alhamdu wannan irin maganar wajen larabawa ma'ana kowace gaban magana a ƙare su da harafi ɗaya tana da abin burgewa a wajen larabawa sannan bayan ta yanki da ana gidan da take musuluntuwa da shi ta yi ƙoƙarin kawo wasu hujjoji game da abin da suke karewa bayan ta yi gaisuwa da malamai da kuma halarta wannan zama farko ta nuna cewa da kalmar sama na kan za ka gane cewa sama ta rika saboda asali a wajen larabawa duk abu maɗaukaki suke ce musamman kuma sukan yawan buga misali da ƙasƙanci da abu ko da su zanta da ƙasa ko kuma cutar a wajen ta ko da ta na biyu ta kawo cewa ƙasa ba ta da rayuwa gaba ɗaya sai daga abin da sama kake ciyar da ita da shi shi ne ruwan sama da ke sauka sannan a dalilin ta na uku duk da ba ta faɗi gaban dalilin ba kawai sai zo muka ji ta auka gidan ba ta nan ana wata gaya mana cewa za ta shiga gaba na uku ana dalilin na uku ta kawo dalilin cewa rana tana cikin saman kuma rana na taimaka ma rayuwar ƙasa wajen samar da tsirran da mutane da tsoron dabbobi suke rayuwa a kai daga ƙarshe ta nuna daga cikin fifikon da sama suke da shi a kan ƙasa ba a taɓa jin inda aka ce sama ta ke ta faɗo ko a ce sama ta rufe, ana buƙatar masu tashi su hau su bi su tashi amma ta kawo dalili a kan cewa so nawa aka taɓa jin citsewar ƙasa girgizan ƙasa da makamancin irin wannan duk wannan yana daga cikin hujjojin da wannan ne tattaunawa ta farko ta kawo yadda a akwai wasu abubuwan lura amma ba da kafin sun yi ambaci su wannan ne shi muna fatan Allah ya tsara matsalolin hazaƙa kuma ta yi ƙoƙari a wajen kawo wannan sai da da abubakar da umar suka an ce ta yi suke yi ko? na to kun ga an sai a bar ba za a bar abokan su a hannun ne kawai shi yawon da haka daga sashen gidan usman ibn affan wanda kuma su za ta fito ne ko kuma zai fito ne wannan tattaunawa yusuf lawal yusuf kuma zai magana ne a cewa dukkan wannan fifikon da aka ce sama tana da shi ba ko ɗaya duka kawai hayaniya ce babu da jiki cikin haka a yanzu su zuwa wasu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق هذا من تراب وظاهر في تنزيله منها خلقناكم وفيها يعيدكم ومنها يخرجكم تارة أخرى أي من الأرض زائد الأرض مرحلة آمن في تنفيذه بقوله فصير في الأرض مستمعي الكرام زملاء طلبة الكرام عليكم يا أهل سلام وأذهبكم برحمته السلام وقواكم مساكن طيبات تحية من تبوعها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الأرض وإن قال قائل إن الماء ينزل من السماء فأقول له لا تكن ناقصا علمي وفهمي أما سمعت ماذا يقول العلماء عن ذلك يقولون إن تفسير والسماء ذات الرجع أي ترجع السماء بما ذهب إليها من الأرض وهو الماء وهذا علم لا ينبغي أن يجعله أحد أحد منا ثانيا نكتسب الزهر والفضة والنفس في الأرض نكتسب الزهر والفضة والنفس والسؤال هنا ما هو الرزق المنتسب إليه معظم الأوطان في هذه الحياة فالجواب هو النفس أينزل النفس من السماء أو يوجد تحت الأرض من الأرض يوجد لا من السماء وهذا دليل واضح على أن الأرض لها أفضلية على السماء إلى طول إلى طول ثالثا ثالثا واخيرا من الارض نجد ما نعبد ونشرب وحياتنا تجري بهما وهما موجودان من الارض لا من السماء لأن الطعام ليس لنا فالله لأن الطعام ليس لنا فالله من السماء لأن الطعام ليس لنا فالله يزرعه في السماء كي نحصده ونأكله في الأرض كي نحصده ونأكله في الأرض وهذا الأمر كما ذكرت في أول الأمر لا يحتاج اللواء فيه لأن الأرض أفضل لأن الأرض أفضل على السماء أخيرا أقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر ونتوب إليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a lawal lawal a yusuf wani ya zo ya gabatar da tattaunawar shi kamar yadda muka ce kafin mu fito zai zo inkarin abin da wata ta yi bayani da farko ta kawo na cewa sama tana da ko da yawa kuma da gaske da ke a kan lallai cikin tattaunawan shi akwai abin ban sha'awa saboda yanda ya kawo nashi hujjojin duk da basu kai yawan na farko ba amma ya kokarin gamsar da mutane da cikin bayani bayan mukaddiman da ya gabatar da lesuwa ya nuna cewa a tekuna da suke a ban ƙasa waɗanda kusan su ne rayuwar ƙasa gaba ɗaya a ƙasa suke ba a sama ba kuma har ya sauwara a cikin tunanin cewa mai magana zai iya magana cewa ai ruwan sama ne ya samar da su suka taru a waje ɗaya sai kuma ya sake ana ya bayyana bayani shi da cewa ai wannan tekunan su ce haɗuwa da irin iskan da ke tashi daga cikinsu ya samar da hadari da izinin Allah kuma ruwan sama ya sauko sai hujja da wata aya ta Qur'ani na wasa mai zatin raja sannan abu na biyu ya yi nuni da cewa arziki da ake samu duka dai ana samun su ne daga ƙarƙashin ƙasa ya kawo misali zinari da azurfa da ɗanyen mai wannan shi ne abincin ƙawon duniya a yau a mafi yawancin wasu ƙasashe Shima ma ya dalili da shi akan cewa a wannan na nuna kenan ƙasa ita ce rayuwa ma gaba ɗaya daga ƙarshe ya yi nuni da cewa kayan abincin da ake samarwa ta hanyar gona ta ina ake samu ba dai manomi a sama wanda ke noma sama a ya sauko da abinci duka dai noman ana yi a ban kasa kuma in ba noman nan a shekara ɗaya duka mutuwa za idan wannan na nuna bai cewa sama ba ta kai daraja ba da ƙasa wannan kuma gaskiya idan muka duba duka dalilan da waɗannan masu tattaunawa guda biyu suka samu duka abu duba hanci yanzu ya yanzu ana fage wannan ya buga wannan ma ya buga muna son alƙawarin fasil ko wannan zai zai raba mana ƙaddam to za a sace zagaye na biyu wanda a yanzu gidan Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wanda za su zama kamar al-muhawara al-thaniya ma'ana ne tattaunawa ta ji wanda za ta goyi bayan cewa ba har yanzu ko saman nan ba ta ji na'am har yanzu saman nan ba ba ta da nan wannan shi ne aka za su samu nan ne ce su ci ta yi da ba ta yi suna maudu'in daban-daban ne? maudu'in sai to na gane to yawa to su wannan umar bin khattab za su kuma za su zo kamar suna ta'idi amma suke abinda suke nunawa saman da ba ta da muhimmanci kamar yin shi. za mu saurari zainab binti muhammad dikko ita ce za ta gabatar da wannan tattaunawa فلتتفضل مشكورا Thank you. 啊，副驾驶。

wanda duk ya rushe hujjar masu hujjar cewa sama na da falala daga cikin abin da a taƙaitan taƙaitawa ne wannan tattaunawa ta gabatar za ku haka wani abu daga cikin mukaddimarka ta yi ƙoƙarin dukkan gaban da za ta tsaya gaba cin mai karewa da ba wannan kamar yadda na gaya muku da farkon magana cewa a wajen larabawa irin wannan salon da buɗe su a ji kana ƙarin maganar ka da harin kan ɗaya to daga muƙaddiman ta daga farawa an zuwa da shi muƙaddiman ce da suke karewa da ba ba wannan ne abin burgewan ba kamar wasu baitoci da kai na kira da farlanta babban sahabin nan na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya rage ƙarya da gaskiya wannan baitoci da kuma wannan gari ni kai na ce wani suke na na kashi wallahi sannan bayan haka a cikin abubuwan da ta gabatar na nuna cewa sama ba ta da wani afirka kamar yadda su cewa tana shi. da farko ta nuna a kimiyyance kuma ƙur'ani ya tabbatar cewa duk hadarin da ake haɗawa a sama a ruwan shi da dawo kasa, asalin wannan ruwan dama da kafe shi ta shi da ne dai ya a sama da izinin Allah ke yi kenan asalin ma ruwan saman da ake samu asalin shi da na biyu kuma take nuna cewa matsalar da ake samu yanzu kamar yadda kimiyya ta nuna na cewa akwai matsalar da ake hasashen zai iya faruwa shi ne na yawaitar zafi a duniya saboda lalacewar wata yana da suke a sama wanda kamar yadda suke cewa tana aiki zafin rana da ke sauka a duniya wannan matsalan wa ya jawo wannan matsalan ya jawo su iya wannan matsalan asalin wannan matsalan daga sama tsawa ma da ake cewa tana faɗowa wanda in ta faɗo za ta kashe wuce wani lokacin a ce ta halaka ɗan adam wani lokacin ma hada wuta suka je asalin da kyau sannan hujjar jira uku da ta kawo malalar ruwan sama da ake samu wani lokaci wanda in an yi ruwa ya rusa gidaje ya tada wasu daga manomansu dukkan wannan ne asalin su daga sama a ce abin da ake tunani na cewa sama tana da wani falala da ɗaukaka a kan ƙasa ba haka ba Sama ba a aiko da wasu abubuwa ne da ka iya zama matsala da cikin na arziki wannan da shi kuma gaskiyar magana wannan mu'awarar ta yi kokarin kwarai da shi kokarin da ba za a ce ya gaza na waɗanda suka gaba shi yanzu za mu saurari a mu'awara na ƙarshe da mutum Aminu Abi Talib wanda shi ma a tsammanin mu zai inkari ba zai tari ke yawa su ba za su tara tari Eu sou علي بن ابي طالب ورضي الله عنه اقل علي وادم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الارض رزقا للعباد جعل الارض بساطا ونسمى جبل ان الارض جعل الارض نعمه للعالمين وبركة للبرية ونظم الأشياء في الأرض وجعل الأنبياء في الأرض وجعل الأشجار والجبال في الأرض وقدر الأرض مدقا للإنسان أيها العلماء ورثة الأنبياء الدولة والفضلاء الكفر سمق وغيري أنزلكم لله هل يدرأ الفلاح هل يدرأ الفلاحون في السماء جواب ما يستطيعون ذلك أبدا إلا في الأرض ثانيا وفضل وفضل الأرض على السماء للإنسان كثيرة وحتى أنت وحتى أنت تعرف ذلك بنفسك إلا أنك تنشر حق فقط الأرض تمشي وفيها تعيش وفيها تلل البيت وفيها تتيمم للصلاة وبها تتيمم للصلاة فلماذا كان فلماذا منشئها كان معروفا لديه ثالثا وأخيرا الفلاحون يزرعون فيها القليل ويحصلون منها الكثير فهل للسماء فضائل مثل هؤلاء الأشياء ليس لها وليس فيها ولا يوجد فيها ولا يوجد وأخيرا اقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله ya yi yaron kamar haka ya nuna cewa a kan ƙasa ake shuka kuma ababen ciwo na dabbobi duka a kan su ake samar da su ba sa saukowa daga sama alkhairan da ake samu na arziki wanda ɗan adam ke rayuwa da su duka suna fitowa ne daga ƙasa ba ɗayan su da ke sauka daga sama na biyu ya nuna cewa wannan gaskiya ce da take a bayyane ba ma bukatar su ma an tattauna a kan inda shi abokin musulun shi yana son gaskiya yana gani a kan ƙasa yake tafiya a kai yake rayuwa a kai yake gini har ma taimaman da yake yi don sallah duka a kai yake to ne yasa zai inkari sannan da ƙarshe sai ƙasa a nan ne manomi ke shuka da shuka kaɗan ne samu da yawa da tafiyar irin wannan matsayi da falala da daraja da ƙasa ke shi babu ɗaya da sama wannan shi ne kuma abin da masu wannan tattaunawa suka tattauna kuma a gaskiya dukkan wanda fito nan yin shirin cewa waɗannan masu tattaunawa kowane ya bada iyakan nashi kuma sai dai ba zai taɓa yiwuwa ba a duniya ana neman abu ɗaya a ce kuma kowa ya samu wannan abu ɗaya dole ne sai an samu fifiko Ana dole a tsarin da Allah ya ma duniya in kuka zo kuna neman abu ɗaya sai wani ya samu wani shani